assalamu alaikum masu kalamu da saurare muna muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau shiri ne dukan duba batutuwan yau da kullum da suke faruwa kuma tattauna shirin dakin gabatar da shirye-shirye tare da baƙi masana game da maudu'in da muka ɗauko za mu tattauna a kai a cikin shirin muna baiwa bakin da muka gayyata dama a karan fari don ci daga gare su daga bisani mu buɗa hanyoyin kira da kuma hanyar aikiwa da saƙonni ga masu saurare don su kira su fara tasu gudunmuwar kuma yin tambayoyi kan batutuwan da muke tattauna a kai. To yau ma a shirin namu na Najeriya a yau ni Sadiq Nuhu nake fatan kasancewa da ku a cikin shirin. kuma yau muna ranar laraba 18 ga watan al-muharram shekara ta 1446 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 24 ga watan yuli shekara ta 2024 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam to yau batun zamu duba a shirin da najeriya a yau tasirin rahoton karuwar talauci rashin ilimi da tsaro a yankin arewacin najeriya wannan shine batun da zamu duba tasirin ko ina tasirin rahoton karuwar talauci rashin ilimi da tsaro yankin arewacin najeriya batun kenan kuma kamar da kuke kallon da saurare kai tsaye tare miki da ɗaya daga cikin bakin namu ambassador salhu idris mai shiri da nazari kan harkokin cigaban najeriya kuma uban tafiya na majalisar matasa na yammacin afirka da ke karkashin kungiyar ecowas da ke rajin cigaba da tattalin arziki da tsaro yankin yammacin afirka da Salihu Idris muna maka barka da kasancewa tare da mu. Yawa, assalamu batun kamar yadda muka ambata ko ina tasirin rahoton karo talauci rashin ilimi da tsaro a yankin Arewa. Batun kenan za mu karanto matashi shirin kamar yadda aka saba da fatan za da mu. Tabarallah, matashi shura na cewa kungiyar tuntuɓa ta yankin arewacin Najeriya ACF ta ce yankin arewacin Najeriya na ci gaba da zama koma baya ga ci gaba ta fuskar ilimi, tattalin arziki da kuma tsaro a Najeriya. Haka zalika kungiyar tuntuba ta yankin arewacin Najeriya ta ce matsalar tsaro da abubuwa na ci gaba da ya kamata a cikin yankin na fuskantar ci gaba a kansu yankin kuma baya yake samu. Shugaban kungiyar Alhaji Mamman Usman wanda ya bayyana hakan a lokacin wata ziyara da ya kai wa gwamna Obasanjo jihar Kaduna. ya ce ziyarar na wani na da wata na ziyarar wani yunkuri ne na neman hanyoyin shaukan waɗannan matsaloli da yanke arewacin Najeriya ke fuskanta kama daga matsalar tsaro zuwa ga karuwar talauci da kuma rashin ilimi da yankin ke cigaba da fuskanta Gwangiya ta ce ba za ta shiga zanga-zanga gama gari da ake tarurutawa musamman a kafofin sada zumunta ba inda shugaban kungiyar ya ce zanga-zangar ba za ta wani haifar da ido da ake fatan gani a Najeriya ba. yankin arewacin najeriya da ya shafa sama da shekaru da dama yana fuskantar matsalar tsaro da kuma baya ta fuskar ilimi da tattalin arziki ana ci gaba da kira ga gwamnoni da masu ruwa tsaki na yankin da su ɗauki matakan da zai kawo ci gaba da ake da bukata a wannan yanki wannan ita ce matashi shirin batun kuma kamar yadda muka ambata ko ina tasirin rahoton karuwar talauci rashin ilimi da tsaro a yankin arewa batun kenan zan kuma je ga bakon namu da yankin arewacin najeriya kamar yadda kungiyar tuntuɓa ta yankin arewacin najeriya ucf ta bayyana a bayan nan ta ce matsalar tsaro talauci da kuma rashin ilimi na ci gaba da karuwa maimakon a samu ci gaban da ake fatan ne. shugaban kungiyar mama usman a wata ziyara da ya kai wa gwamna obasan da jihar kaduna ya koka da cewa har yanzu yankin kusan shine gaba ta fuskar rashin ilimi da rashin ci gaba da kuma karuwar wanda ba sa zuwa makaranta a najeriya wannan kuka da ƙungiyar tuntuba ta yanke arewacin najeriya ta yi ta yaya kamata a kalle ta musamman ƙarƙashin kungiyar arewacin najeriya da suke da alhakin kula da jihohin arewacin najeriya da ma kasa baki ɗaya to alhamdulillah ah, wato ah, alai sadiq gaskiya na ji daɗin wannan wato program ah, dalili ko shine program ne da kuka shirya shi a lokacin da al'umma suke da ta shi kuma gaskiya ana muku addu'a da fatan alkhairi musamman wannan gidan rediyo da kai kanka da kuka kokari wurin shirya wannan wato program muna fata Allah ya sa ya amfani al'umma baki da na farko a tsakani da Allah akwai matsaloli dangane da abin da ya shafi wato halin da ƙasar nan take ciki Ah, kamar tun daga shekarun baya tun daga gwamnatin da ta wuce ah, mutane suka fada cikin wani hali kuma aka zo yanzu ah, abubuwa maimakon a samu sauƙi to abubuwa sai ƙara cakuɗewa suke wanda yake kuma muna fata dai Allah sanya mana mafita da mu da mu baki ɗaya duk da yake wato alai sadiq akwai wasu al'amura da ya kamata mu kanmu a mu na al'umma mabiya mu dinga lura da su kafin mu hukunci akan abin da muke iya gani domin mai domin ah, shi al'amari na shugabanci ba komi kake iya fahimta ba a matsayinka na mabi wato su shugabanni akwai abubuwan da suke iya gani suke iya hangowa suke iya ganewa wanda yake da yawa daga cikin mabiya ba dole ne su su gano haka ba a ah, dangane da abin da ya shafi halin da kasan nan take ciki a yanzu musamman yankin arewacin najeriya mm. ah, sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah A kullum muna yawan gani gwamnati ta kan yi kokari tun a baya su kan yi yunkuri don ganin cewa an samu sauki akan al'amuran da suke gudana din ko kuma akan sha'anin rayuwa to amma kullum sai ga yunkurin da za a yi kusan in aka yi yunkuri na kilomita ɗaya sai ga kuma wato wasu abubuwa na dabaibayi kuma da warware wato ainihin saƙa ya biyo baya na kusan kilomita goma misali na farko mu kanmu kamar yadda na ci ya kamata mu ji tsoron Allah a matsayinmu na mabiya mu gyara kawunan mu kamar yadda muka sani shi mu dinnan dukkan 'yan ƙasa gaba ɗaya musamman 'yan arewa za ka samu muna da wato mabiya addini ne za ga addinin musulunci da kuma addinin wato kiristaniti mafi yawa kuma za ka samu mafi yawan mu duk komi kankantan wato wato mutum ma'ana komi karancin shekarun mutum za ka samu ya dan san wani abu daidai gwargwado dangane da abin da ya shafa addini abin nan yana da alaƙa da addini shi sa na kawo shi domin me domin in ka duba mun saki addininmu mun saki al'adarmu mun kama wasu abubuwa daban addininmu ya karanta da mu cewa mai, cewa lallai dole ne mu mu zama mun gyaru kafin mu samu shugabanni wato gyararru to amma sai aka wanke mana kwakwalwa muna ganin cewa duk yadda muka zama wato kuma muna so mu samu wato bayan ga yadda muke a matsayin ban ce duka ba a matsayin mu amma kuma sai ka samu mu muna so mu samu shugabanci mai kyau Eh, sai dai in za mu ƙi Allah dukanmu kuma na san ba zai yiwu a ce dukanmu mu ƙi Allah ba amma magana nan da nake yi akwai waɗanda za su iya fahimtar ta kila ma ya taɓa faruwa da ke kila ma ya taɓa faruwa da kai wato mutum ne zaka samu a yau mai sana'an hannu ne wanda ke zaka kira shi don ya ci abinci kana iya kana ganin kana tausaya masa wato ka jawo shi a jiki don ya ci abinci amma ana tabbatar maka in kai wasa wato sai ka rena wato kanka ma'ana sai ka yi da na sanin jawo shi da yawa zaka samu yau ko dan gyaran motan nan kana juyawa sai ka an ce an sace indomi kana juyawa sai ka ji an ce ai abin da ka bada kuɗi a canza ba a canza shi ba ko an maida maka da naka na da an wanke shi ne ko wani abu makamancin haka kai daidai da mai ainihin goyin yau wanda ke ainihin mai wato dan tuka a chaba yau wato daidai da shi za ga kaji za ka hau ɗan a caban nan me ya ce maka ka ce nawa ne zai ce a hau ba damuwa amma kana zuwa kai ya kai ka inda za ka sauka ɗin to ina tabbatar maka in kai wasa sai dai ku hannu ko rabu wato dutse hannun riga to kaga wannan abubuwa ne wanda suke ya kamata mu ji tsoron Allah duk mu gyara in muka gyara to za mu samu sauki to su kuma bangaren shugabanni dole ne a magana a kansu bangaren wato bangaren wato su jagororin mu su kuma da yawa kakan samu matsalan wato handama da babakire wanda yake kuma wannan ya riga ya tasiri a zukatanmu kowa zaka samu kokari yake ya kai ga wannan matsayin wanda ke da yawa kuma daga cikin su daga cikin mu ne ake zaba fa daga cikin mu za a zabi dan majalisa daga cikin mu za a zabi sanata daga cikin mu ne dai suke tasowa su zama gwamna domin kowanne da kaji tarihin sa a baya sai ka samu dai yayi zama mai cikin wato ainihin al'umma shi ma kafin ya zama wani abu ambassador batari bashin ka ba idan muka kalli ah, waɗannan matsaloli da ita kungiyar tuntuba ta yanki arewacin Najeriya ta yi magana akan su wato karuwar talauci da matsalar tsaro da kuma yawan waɗanda ba sa zuwa makaranta aiki a arewacin Najeriya da kungiyar ta ce karuwa suke maimakon ma a ce sun ragu a daidai lokacin da ake tuku kan matsalar tsaron na cigaba da yin addaba yanki arewacin Najeriya wanda matsaloli guda uku matsalar tsaro talauci da kuma rashin koma makaranta ko zuwa makaranta da ake fuskanta aiki a arewacin Najeriya idan na so a shawo kansu wani hanyoyi kake ganin zabe alhamdulillahi wato abubuwan ne da faɗi shi sa ka ji na faɗaɗa bayani to bari mu taɓa talauci na farko dai me ke jawo talauci ne abu na farko da ke jawo talauci shine me shine wato ainihin handama da babakere kamar yadda na fara faɗa wato sata na ainihin dukiyar al'umma yana jefa ainihin al'umma a cikin talauci ka kwashe kuɗin al'umma ka kai wata ƙasa wace ke ƙarshen ta kan ayan cewa babu ranka wato wayannan kuɗin da ka je kai hatta ainihin magadanka ba su za ka ga sai sun yi da gaske za su iya samu su dan yakici wani abu daga cikin abubuwan da ka je kai haka nan wato in ka duba abin da ya shafi wato su kansu wato ainihin bangaren ma'aikata za ka samu mutum lokacin ritayin shi ya yi ya kamata ya bada wuri sababbin jini su shigo saboda a rage talauci amma sai ka samu mutum ya je yana kokarin canza wato ainihin mai shekarunsa yana kokarin canza shi dai sai ya yi sai ya dage sai ya ci gaba da zama a wurin wanda ke zaman shi a wurin kuma dole zai hana wasu shiga wurin zai hana mai ainihin su matasa masu tasowa su samu daman mai su samu daman da za su ainihin mai wato samu sauƙin rayuwa su ma misali kenan sannan daga cikin abin da ke kawo shi talauci din dai yana daga cikin wato ainihin wannan hali da ake ciki na rashin tsaro yanzu ka duba jiya ake bani labari wani dattijo ya je noma a ƙasar zamfara ya je noma noma ya je fa dan me don ya rufa kansa asiri yanzu an ɗauke shi an tafi da shi misali to kaga duk irin wannan abubuwa ne wanda ke wato suna taimakawa wurin me wurin ainihin kawo talauci a cikin ƙasa domin me domin in aka ce babu aiki yi dole talauci zai yi yawa a cikin ƙasa dole ne kuma wato mayagun ayyuka za su yi yawa domin me domin ba kowa bane zai samu kansa a cikin me a cikin wato halin na yi ya dangana ya da al'amarin shi ga Allah in wane yana da ilimi da ainihin imanin da zai iya dangana wani shi bai da irin wannan eh, ilimin kila ilimin sa bai kai ba kila imanin sa bai kai ba domin imani hawa hawa ne to kaga wannan suna daga cikin abubuwan da wato ya kamata a ce ita gwamnati ta lura da su wato an kuma kawo ma mutane sauki musamman bangaren abin da ya shafi subsidy din nan da aka cire ya kamata lalle muna kira ga gwamnati wato ta duba ta sake dubawa don dangane da abin da ya shafi wato ainihin subsidy dinnan. shi ma kanshi yana daga cikin abin da ke kawo ƙasa talauci al'umma ƙasa talauci wato talauci ya musu kanta ya musu katutu kuma a dinga samun ainihin yawan wato ayyukan banna a bayan ƙasa yanzu in ka duba za ka ga cewa da yawa daga cikin mabarnatan nan da ake cewa yan kidnappers da sauransu da ka biya ka bibiya ka bibiya sai ka ji an ce an kama wata ta je za ta kai musu makamai an kama wani zai kai musu burodi an kama wani za ga duk da cikin al'umma ne me yake jawo ma al'umma haka talauci ne musu yawa shi sa suna ji suna ganin ƴan uwansu ake kashewa yan uwansu ake kamawa amma duk da haka kuma suna baiwa wa'annan mutane support a a ɓoye. to in ka duba za ka ga cewa gaskiya ita ma gwamnati ya kamata duba ta sassauta musamman akan maganar subsidin nan ta ƙara dubawa kamar yadda a baya da aka yi kwamitoci mun ta bada shawarwari akan cewa wannan subsidin ba kafin a cire shi a duba abin da ya kamata a yi in muka duba kasashen da suka ci gaba kafin su ainihin cire irin subsidin nan za ka ga lallai tabbas wato yadda suke sai da mai a wancan kasashen da suka ci gaba wato ya sha bamban da yadda muke sayawa har yanzu nasu ya fi namu tsada amma abin da ya sa su mutanen ba su cika kokawa ba shine saboda me saboda mutanen su suna amfana da ainihin wannan subsidin da aka cire misali bangaren asibitoci za ga kyauta ne mafi yawa ake yi sai dai abu ya ta'azzara hakanan wato bangaren abin da shafi karatu akwai adadin yaranka da za ka kai su yi karatu tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa ainihin jami'a kyauta kaga mu kuma wanda sabanin mu ba mu da wannan tsarin ya kamata a ce kafin gwamnati ta yi ainihin cire subsidy ta yi kyakkyawan tanadi akan irin wayannan abubuwa kamar da a gwamnatocin baya wanda yake aka nada ɗaya daga cikin wanda suka yi shugabanci a baya ya zama shugaban wata hukuma wacce take tattara irin wayannan baya wato kuɗaɗe na subsidy wanda yake kuma ta shiga ko ina ta yi aiki lokacin ana ce mata PTF kaga irin wannan ya kamata a ce gwamnati ta kula da irin wannan ta sa ido a kai kuma ta ga cewa ta tabbatar da an yi hakan wannan zai taimaka kwarai da gaske bangaren makarantar yara bangaren asibitoci bangaren abin da ya shafi wato ainihin jin daɗin rayuwa na mutane kamar tituna da sauransu da ainihin wutar lantarki musamman wutar lantarki yanzu rashin wutar lantarki kadai ya isa ya sabbaba wato talauci a cikin ƙasa za ga cewa wutan nan ba a cika samunta ba kuma ainihin me mutane suna da ainihin injinoni na sana'a suna so su yi sana'an musamman irin su teloli in za ga injinan nan na zamani na teloli za ga mafiya duk da wuta suke amfani amma yau babu wutar ya za a yi kaga ambassador matsaloli da suka shafi da tattalin arziki da tsaro waɗanda ake fuskanta a yankin arewacin Najeriya da ma ƙasa baki da daga wasu masu nazari da bincike suna ganin kamar da ka fara bayani akan harkokin da suka shafi noma wanda matsalar tsaro ya kusan durkusar da shi yankin arewacin Najeriya akwai buƙatar a sake dubawa a ga ta wajen hanya za a samar da cikakken tsaro don baiwa manoma damar su koma gonakin su yi noma da dani da rani da damina sai kuma batun da ya shafi masana'antu musamman masaku da yankin arewacin najeriya da kusan suma gaba ɗaya suka durkushe wani abu kake gane da ban gwamnatin tarayya za ta yi da gwamnonin jihohin arewacin najeriya don a hada hannu da karfi a ga masana'antu da kamfanin da suka durkushe ko saboda wutar lantarki ko matsalar tsaro sun farfaɗo sannan a ba da cikakken tsaro A dazuka ta da manoma su koma noma a samu ayyukan yi tsaro ya wadata sannan a samu tattalin arziki ya bunƙasa ko ya farfado a wannan yanki to alhamdulillah alai sadiq lallai akwai yadda za a yi kuma kamar da muka saba kullum ba za mu fasa ba za mu ci gaba da bada ainihin shawarwari ma gwamnati wanda yake muna fata wato Allah ya bata ikon sauraron irin wayannan shawarwari kuma da ɗaukar su da kuma aiki da su a misali in muka duba yanzu kamar ma yanzu lokacin na jin ana gaya min kafin shigo wannan program din na ji ana sanar min da cewa lallai ita kanta presidency ta yi wani tsari na musamman dangane da abubuwan da ake suke faruwa a cikin ƙasa wato za a yi kwamiti kwamiti na matasa da kuma ainihin zakakuran mutane wanda za su nemo hanyoyin da za a samu maslaha akan wa'in abubuwa da ke faruwa na talauci a cikin ƙasa da kuma rashin tsaro da kuma ainihin tsanani da mutane suke ciki to muna fata wannan tsari ne mai kyau kuma Allah ya ba ita gwamnati ikon musamman karkashin shi shugabancin wato president Bola Ahmed Tinubu Allah ba da iko a zaƙulo zaƙaƙuran mutane kar a zo a yi kitso da ƙwarƙwata idan za a zaɓa ɗin wurin zaɓe akwai mutane zaƙaƙurai wanda mun san su mun yi aiki da sunan baya wasu za mu iya ambatan sunansu wasu kuma saboda yanayin aikin su ba za mu iya ambatan sunansu ba kamar irin su shi Alhaji Aminu Suleiman misali kaga ai shine ainihin wato shugaba na TSO wato na wato Tinubu Support Organization a lokacin lokacin muka tafafa da shi to kaga irin wayannan mutane mutane zaƙaƙurai wanda ke yanzu ma an ce an bashi ah, wani wani mukami wato ainihin wato chairman na Federal ah, College of Education a ah, Nasarawa wannan alhamdulillah irin wa'annan su ya kamata gwamnati ta dinga jawowa a jiki wato kamar irin su shi ma Alhaji Faruk eh, misali da kafin mu je ga nan na'am tun da yanayi ake ciki na damina mutane suna so su koma noma duk da yake a wasu a fara noma matsalar ma matsalar tsaro ta hana Ah, ko wani shawari da kake ganin za a yi na ƙara haɓaka ko kuma inganta harkokin tsaro da za a bayar manoma eh, wannan wannan shine abin da zan zo akai wannan kawai na ɗan tsokaci ne ah, wato a dangane da abin da ya shafi maganar tsaro da kuma wato shi dai talaucin dai ba za duk abin da za mu ya mu gewayo dai ba za mu ci kan magana halin da mutane suke ciki ba a cikin ƙasa domin hatta zanga-zanga da ake magana za a yi ai da wannan wasu suka baki wato suna ainihin so su ci ranki su babu baka su ainihin jefa mutane cikin matsala wanda yake kuma wannan ba daidai ba domin mai domin masu shirya hakan an gano wurare da dama lallai akwai wanda suke so su amfani da wannan daman su cimma burinsu amma Allah ya fi su insha Allah wannan dangane da tsaro wato da kuma ainihin bunƙasa tattalin arziki na jihohi muna so ita gwamnatin tarayya ta ainihin ma jihohi mara wato muna kira da babban murya ga ita gwamnatin tarayya lallai ta jawo jihohin nan a jika lallai a ba su dama ta tsaya masu ta zama garantonsu wato ta zama mu ainihin mai ake ce mishi da hausa wato ta zama mai ainihin lamuni a gare su ga ainihin dukkan kasashen duniya su shiga su nemo investors kuma ita gwamnatin tarayya ta tsaya musu akan abin da za a zo a gudanar ko a ainihin wato sanya na tanin jari a ƙasa a ainihin jihohin domin kawo ci gaban al'umma wato in gwamnatin tarayya ta tsaya musu to mm. kowace ƙasa za ta iya zuwa kai tsaye ta hudda da su amma in aka ce za su nemi taimakon gwamnati na wato gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ta kasa tsaya musu ta zama musu garantu a wurin wayannan ƙasashen to kaga babu wanda zai ɗauko hannun jari shi ya zo ya zuba don ci gaban al'umma amma wannan mataki na farko kenan akwai kuma wasu abubuwan ma da masu sauraron mu kada afa shirin Najeriya yau ke zuwa muku muna duba ko ina tasirin rahoton karuwar talauci rashin ilimi da tsaro a yankin arewacin najeriya batun kenan da muke duba kuma kuna jin mu da kallon mu kai tsaye tare da bakon namu ambassador salihu idris mai shari da nazari kan hukukin da suke shafi cigaban ƙasa da kuma shanin tsaro za mu tare da mun dawo zan sake kuma gaba bakon mu. daga bisani za mu buɗe layukan waya don mu je ra'ayi masu ra'ayi da fatan za da mu Tuwa da barkan mu da dawowa daga wannan shakatawar a cikin shirin Najeriya a yau muna duba tasirin wato rahoton karo talauci rashin ilimi da tsoro a yankin arewacin Najeriya. Wannan shine batun kuma kafin mu je ga masu wari zan wuri bakon namu. Malam Salu Idris ilimi shine ginshikin ci gaban kowace al'umma kuma dan Adam yana da matukar bukatar ilimin fiye da kusan yadda yake da bukatar abubuwan da yake da bukata da zai sa rayuwar shi ta gilo. ko ba komai don ya san rayuwarsa ya amfani kan shi amfani kasa baki daya yake arewacin najeriya ya daɗe da fuskantar koma baya kusan duk lokacin da aka fitar da alƙaluma na yankin da yake fuskantar koma baya ta fuskar ilimi sai a ce yankin arewa idan aka fitar da adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a najeriya kaso 70 ko 65 za a ce da kan arewacin najeriya suke wannan matsalar ilimi da yankin arewacin najeriya ke fuskanta a daidai lokacin da bindiga a waɗansu lokuta suke kai hare-hare makarantu tun daga firamare har sakandare har jami'o'i ai ga kwar ɗalibai wani ila take da shi ga yanki arewacin Najeriya to alhamdulillahi wannan ma kaga wato bayani ne mai mahimmanci musamman mu a al'ummar arewacin Najeriya wato akwai wasu abubuwa amma da za zamu faɗi ɗaya ko biyu wanda suke kawo wato ainihin koma baya ta bangaren wato ilimi a arewacin Najeriya abu na farko wanda ke kawo koma baya wato a harkar ilimi a Najeriya shine idan ka duba wato ainihin a baya wato za ka samu su kansu iyaye ko in ce yayyenmu lokacin da suka uh, alai sadiq sun yi tukan nan ne kusan kyauta suka tukan nan duk wani wanda zai zama ya haura shekara hamsin a yanzu ko hamsin da biyar zuwa sittin idan za ka tambaye shi za ka samu lokacin ma da yake karatu lokacin da ke jami'a har wasu ɗan yan allowances ake bashi wato yan kuɗin tallafi ake bashi a wancan lokacin kuma da mai masa wanki da mai masa komai to amma me yasa yanzu abin ya saba ma daɗin me yasa yanzu ita gwamnati ba za ta yi kirkiro irin abubuwan da aka yi a daɗin wanda ya kawo ma ilimi ci gaba a lokacin ba don haka dole sai mun koma da baya mun ɗauko irin wa'annan abubuwan ko da ba za a iya ɗaukowa duka ba a ɗauko wasu abubuwa irin wa'annan ɗin wanda aka yi a baya don me don ainihin ilimin ya samu zama wato ya samu zama da gindinsa ko ya tsaya kafafuwansa in ana son haka wato dole sai an dan sai an sassauta akan abin da ya shafi al'amarin ilimi ka duba inda ilimi ya tsada yanzu alai sadiq ilimi ya yi tsada shi sa dole wannan duk kururo da ake in dai ba an koma an gyara ba tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatocin jihohi a koma a gyara a ce da kuɗaɗen da ake sawa tun daga primary school har zuwa secondary school mu da ma kai ko da secondary school ne a tsaya nan in ya so jami'a wato ita kuma a samu da yadda za a yi ko da ba a ce an cire duka ba ya zama wani abin da ake biya yanzu a kasa shi kashi uku ko kashi hudu a ce kwatan shi ake biya wannan shine kadai wato hanya ta farko kenan da za a iya dawo da martaban ilimi a arewacin Najeriya amma a ce a matsayin na'am na muna fatan Allah ya kawo mana ci gaba kallo da muke magana Assalamu alaikum warahmatullah Wa alaikum salam da muke magana Yawa barka da shi kana tare da Nasiru Usman Rawaya MP Rawaya kafe da Guso Zamfara Tuma da ka Guso na jihar Zamfara ina jin ka na'am a gurguje a gurguje na kan ce kuna magana akan rahoton da ke bayani akan munanan al'amura da suka shahi arewa musamman ilimi da kuma harkar tsaro da talauci lalle a wannan magana haka ne eh. kuma gaskiya ni ga nawa nazari ina ganin cewa kamar akwai foreign interest saboda in yi teforin ta jira nan akwai ra'ayi na wasu waɗanda suke can waje domin kamar munan jihar zamfara misali za ka ga muna da ma'adanai muna da mineral resources kamar yanzu binary central line da ire-iren sauran waɗannan ma'adanan da suke kasa. To kuma inda suke za ka ga akwai abin da ake kira rashin zaman lafiya wanda ana iya wani za ka ga shi natural ne wato ya faru ne haka na wani kuma kirkirar shi aka yi wani kuma ana iya siyasantar da ana amfani da shi haka nan salon halin su mutanen da ke rangin wurin za su samu zaman laya amma idan an hakin wani abin da ya kasance da shi zaman laya to dole ne a dinga samun wannan haka ci musamman su na yan gidi da inda suke da alaka za su kasance suna so saka ainihin ma'adinai domin nan dai za su rika samun kuɗaɗen da za su rika sayan makamai da kuma kayan rike kansu da kansu wannan gida sai kuma abin da ya shahi almajiri kamar ilimin da ake musu eh, eh. gwamnati ya kamata a ce suke ɗaura za su kusan kashi cikin da biyar ba wai gwamnatin tarayya kaɗai ba yanzu tun lokacin gullum an yi almajiri su amma za ka yi wasu jihohi ba amma muhimmanci da su amma munin jihar mu alhamdulillah ya kaje kaura ka gani a kaje gudu a wasu lokacin da in ka je ka kai da ma wannan gwamnati ne yanzu ya ƙara inganta su za ka ɗauka cewa ai yanzu ma ne aka fara duk da idan da gwamnati za su ɗauki na muhimmancin kamar yadda an ake yin boko ana yin budget ana ware musu suna da nasu level suna da nasu da biso da komi mm. kuma a ce almajirsu ana musu wannan kuma a ce za su iya neko an waye tun da islamic ne an arabic su kaga an jawo su da ciki sannan kuma idan mutum ya gama makaranta kamar ta gaba da secondary in zai je ta gaba da secondary kaga akwai abin to madalla za a ƙara muna turin cewa mu arewa an an tara ilimi da kuma harkar tsaro ba to madalla wannan shine ra'ayina na gudu na nan kuma rawaya zamfara to madalla yan dirawa da ka guso na kai da gaske da kasancewa tare da mu sai an ji makarai idan Allah ya kam za a saurari wannan shirin da muke gabatowa yanzu a gidan rediyon Vision FM da ke birnin Gusau na jihar Zamfara da jihohin Katsina da Sokoto da birnin Kebbi da Kano da Kaduna za kuma saurari wannan shirin an jima kaɗan a gidan rediyon vision fm da ke gombe arewa maso gabacin najeriya za kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye akwai na fadin duniya a sashen mun yanar gizo ta Vision FM radio.ng muna godiya kwarai da gaske md rawaya kai tsaye daga gusu na jihar zamfara za mu ɗauki kira na kusa da na ƙarshe a lura miki magana Salamu alaikum Alhaji Sadiq barka da warhaka barka da aiki. Barka da kasancewa tare da mu. Yawwa alhamdulillah Alhaji Sadiq magana da ita babban injiniya ina kiran ka kai tsaye daga nan dabi babban birnin tarayya To muna fatan za a hanzarta saboda lokaci muna jin ka. To alhamdulillah mun ji bako yayi maudu'i yayi gangano a cikin wannan maududi na mun saurari wannan maududi. kuma ya ɗauko bayanai matsalolin da yake damun mu nan yan arewa kuma da ma Najeriya gaba ɗaya. To alhamdulillah mun ji abin da kuka magana a to a gaskiya matsalar mu najeriya ko ko matsalar arewa kowa ya santa alhaji sadiq abu ne wanda yake a fili ba a zahiri ba kamar abin da kuka tattauna a kai matsalar rashin ilimi da rashin aikin yi da abubuwa da ga sanin da dama alhaji sadiq hmm. to ai akwai mahukunta waɗanda wannan alhakin wannan abin yake kansu shin me za mu duba mu gani sun yi abin da ya kamata idan aka ce magana rashin ilimi alhaji sadiq ni nan lokacin da na fara zuwa primary school alhaji sadiq abin nan har yanzu bai daina bata min riba wallahi ya kasa da fara zama ranar da aka kai ni primary school nineteen ninety nine aka kai ni to muna godiya da gaske isa baba injiniyar kina da fatan zai mana ko a lokacin ya riga ya kure zama dauki kira na karshe lura muke magana hello to sa wannan kiran da fatan za a saki lalaba mu ila da muke magana wa alaikum salam da muke magana alhaji Allah kara mu rayuwa albarka kana magana da alhaji Sami to muna jin ka a guguje alhaji Samini to alhamdulillah alhaji Sami tsakani da Allah da annabi rashin tsaro rashin matsalolin da suka damu arewacin Najeriya kowa ya san so shi akai alhaji ai Najeriya Najeriya ce dukkan uwan mu yau ba mu daya alhaji Sami abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na ne tattalin arziki yake a arewacin Najeriya nan ne aka fassara shi a ƙasar nan ta ta Najeriya wallahi yau dan arewacin Najeriya a alasari yanda muka samu kanmu yau shugabannin da suke mulki ƙasar nan da waɗanda suke makarantun nan kyauta yau inda Allah ubangiji zai kaddara mutanen kirki da Allah ya mishi rayuwar su za su dawo ƙasar nan wala za ki ƙasar nan ba sakamakon mu suna kallo an riga an gama tabarbar da tattalin arzikin ƙasar nan saboda Najeriya babu wani wuri wanda za a ce ba wani wuri bane ba amma tsakani da Allah tsakani da Allah mu dai shugabanninmu tsakani da Allah da masu kudinmu sun ga mutum kunya shugabancin Najeriya ai ko kan da kudi ne to muna godiya Alhaji Saminu da fatan za mu na fa kamar da ta muna fatan za a takaita saboda yanayin lokaci iya kiran da zamu yi dauka kenan muna kowa fatan za mu na fa musamman masu kira su lokaci ya riga ya kawo jiki ba su da kaji ra'ayin masu rari me za ka ce ka ra'ayin su to alhamdulillah zan fara da mutum na farko na son san minti nawa muke da su saboda dan lokacin ya riga kure gaba da to ah, mai maganan foreign interest ah, ya zo da bayani amma gaskiya ku sake sa mana wani program Allah ya sa muna raye za mu zo mu dan fashin baki akan wannan amma maganar sa akwai kanshin gaskiya a ciki ah, sai dai da yake zargi ne da hasashe na al'umma amma mu duba menene ainihin abin da ke faruwa da mu sai mu yi maganin abin da ke faruwa da mu din tukuna in Allah da Allah zai mana maganin wancan na farko kenan na biyu wato idan ka duba gaskiya ina kira ga ainihin ta gwamnatin tarayya akan cewa duk waɗanda take ba mukamai in nan wato na gwamnati ya kamata a dinga bita a dinga bibiyar irin ayyukan da suke duk wanda ya kasa kawo ci gaba a bangaren sa to yana da kyau gaskiya gwamnati ta hakura da shi duk yadda take san sa duk yadda take wato ganin ya taimaka mata wurin kaiwa ga gaci akan ainihin wato wannan mukami da take kai to ya kamata gaskiya a hakura da shi domin me domin al'umma ba sa maraba da shi kuma lallai ba zai kawo mana wato wato ci gaba ba a cikin tafiya sannan wato a ƙarshe wato kwamitocin da muke jin ana cewa ita wato presidency za ta kafa wasu kwamitoci muna kira ga gwamnati lallai ta duba irin waɗanda za ta zuba a cikin wannan kwamitoci ya zama na mutane ne masu kishin al'umma masu kishin ƙasarsu ba masu kishin kansu da kishin aljihunsu ba wannan shine a takaice a alizali kuna fatan Allah ya kawo na cigaba da waɗannan matsayi da muke fuskanta ana cira baki da masu kalama da saurare saboda lokaci na zama a za'aya a cikin shirin na Najeriya a yau da muka duba ko yana tasirin rahoton karuwar talauci rashin ilimi da tsaro a yankin arewa batun kenan da muka duba kuma kun ji mu saurare mu kai tsaye tare da bakon namu ba su da salhu Idris mai ci gaban kasa da al'umma kuma shugaban majalisar matasa na kungiyar ECOWAS a duk yankin yammacin Afirka. Muna godiya kwarai da kasancewarka tare da mu da lokacinka. To ina godiya ma da gayyata ta da aka yi da fatan za a sake bada dama nan gaba. To badalla yanzu zamu da bakon namu da hukumar Vision FM da farin wata TV waɗanda ke ɗaukar doniyar raka muku shirin sai ne da na shirya na gabatar Sadiq Nuhu muke muku fatan alkhairi sai kuma gobe da Allah ya kai da fatan za a kasance lafiya.